أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatan rahama shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne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 bajira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da talatin ga watan Disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana ana Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu كما كلا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu lokacin sanyi ɗaya daga cikin lokuta ko yanayi da Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya a kansu suke jujjuyawa wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo kuma kowannensu da amfanin da yake da shi ga rayuwar dan adam da rayuwar dabbobi da rayuwar tsirrai dan adam ba zai rayu ba tare da wannan sauyin yanayi ba yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu Ta'ala waɗanda suke nuna kaɗaitakarsa suke nuna cikar ƙudurarsa suke nuna shi kaɗai ya cancanta a bauta masa suke nuna cikar hikimarsa a cikin ayyukansa Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allah al ardi inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allah as samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun ubangiji yana cewa cikin sassabawar dare da yini akwai ayoyi ga masu hankali Allah subhanahu wata'ala wani guri yake cewa cikin sassaɓawar dare da yini da abinda Allah ya halitta a sammai da abinda ya halitta a ƙasa akwai ayoyi ga mutanen da suke da takawa a wani guri yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al layli wan nahar وما أنزل الله اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah yana cewa a cikin halittar samai da ƙasa da sassaɓawar dare da yini da jiragen ruwa da suke tafiya a kan ruwa dauke da abin da zai amfanar da mutane da abin da Allah subhanahu ya saukar daga sama na ruwa ya fitar da tsirrai a bayan ƙasa da shi da kuma ah, ya fitar da abin da mutane za su amfana da shi sannan kuma da jujjuyawar iska daga kudu ta koma arewa daga arewa ta koma kudu Wata tasrifin riyahi wa sahabin musakhari bai na sama'i wal art da kuma girgije da aka hore shi tsakanin sama da ƙasa Allah subhanahu wataala ya ce la ayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali a wani wurin Allah subhanahu wataala ya ce wa nuqallibul layla wan nahar inna fi dhalika la ibratan li ulil absar muna jujjuya dare wato da yini wannan lalle a cikin a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da basira ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke ɗauke da wannan ma'ana wacce take tabbatar da cewa a cikin sassabawar yanayi ɗin ayoyi ne na ubangiji da mutum zai fahimci ƙudurar Allah subhanahu ta'ala sanyi yana daga cikin waɗannan lokuta wanda ubangiji subhanahu ta'ala yake sanya mutane su yi rayuwa a cikinsa ko mutane da dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun Allah har da tsirrai duk suna amfana da wannan canjin yanayi da irin wannan yanayi na sanyi A hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana wato irin abin da yake cikin wannan yanayi na aya wato na darasi a cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka ruwaito daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato wuta ta kai kokenta gurin ubangiji ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabb akala ba'dhi ba'dan wuta ta kai kokanta zuwa ga ubangiji ta ce ya ubangiji sashi na yana cin sashi fa'adina laha bi nafasai nafasin fi saifi wa nafasin fi shita fa zalika ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min min min az-zamharir wato sai Allah ya ba ta izini da talimfasa sau biyu a shekara ya ce to wannan shine abin da kuke ji na tsananin zafi ko kuke ji na tsananin sanyi saboda wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya kinsa na hikima wanda za su tuna wa dan adam irin azabar Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya bijire ya bijire wa umarninsa ko dai azaba ta zafin wutar jahannama ko kuma azaba ta tsananin sanyi ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya nufi azabtar da su da wannan saboda haka a cikin hikimomi da suke cikin irin wannan akwai abubuwa da dama waɗanda rayuwarsu takan buƙaci sanyi ne idan babu sanyi kuma ba za su rayu ba saboda haka aka samar da lokacin da su kuma za su za buƙaci wato za su samu abin da suke buƙata domin da adam ya samu abin da yake so sannan za mu ga shigowar sanyi da rana da yini afuwan shigowar sanyi da zafi za mu ga cikin hikimar Allah ba sa shigowa haka bagatatan kawai ana tsakar zafi kawai a waye gari ko a tashi da tsakar sanyi ko ana tsakiyar da sanyi kawai a waye gari a tashi a ji wani tsananin zafi kowanne yana shigowa bit tadrij wato a hankali a hankali zai fara kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai matakin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara masa zai kai wannan duk yana daga cikin hikimar Allah domin da a ce abin zai faɗo kwatsam to da da ainihin dan adam zai cutu da yawa daga cikin halittun Allah za su cutu sai daga sanyi kwatsam a an faɗo cikin zafi ba tare da wata gabatarwa ba ba tare da abin bai daki ba to wanda duk yana daga cikin hikimomin ubangiji subhanahu wata'ala da ya sanya a cikin wannan sannan kuma za mu ga shari'arsa har ila yau wancan hukunce hukuncensa ne na kaddara na halittar da ya yi ahkamu ne qadariya kauniya to haka da ka zo al-ahkamu shar'iyya hukunce hukuncin da fuskar shari'a za mu ga musulunci ya zo da tanade tanade wanda za su wa da mutane sauki cikin ibadar su yayin da irin wannan yanayi na sanyi ya zo bayan kuma an nuna musu falala da take cikin wannan lokaci kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yana cikin sayin muslim النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيتو صحبان سألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة القطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط Sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbansa yanzu ba na nuna muku abin da zai sa Allah ya kankare muku zunuban ku ba kuma ya ɗaukaka darajar ku sahabbai suka ce ya rasulullahi bala eh muna so a nuna mana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kasratul khata khuta ila al masajid isbagul wudu'i ala al makarih wato a cika alwala a lokacin da ba a san taɓa ruwa a lokacin da rai yake kin ya taba ruwa jiki baya son ruwa to a lokacin mutum ya cika alolarsa a wani lokacin da mutum baya son taba ruwa shi lokacin sanyi lokacin da sanyi ya yi tsanani mutum zai je allah allah yake ya ga in ya fara alwala ya gama to a daidai wannan lokacin ko mutum ya tsaya ya alwalarsa a ya cika gabobin alwala to wannan yana daga cikin abin da Allah yake ɗaukaka darajar mutum da shi yake kuma kankare masa kurakuransa sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kasratul quda ila masajid da yawan tattaki zuwa masallaci sannan da jiran sallah bayan sallah bayan ga sallah mutum ya jira wata sallar ta zo domin a sallace shi da ita duk wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke ƙara wa mutum daraja a gurin Allah kuma su kankare masa kurakuransa su kankare masa laifuffukansa to kaga cikin waɗannan abubuwa uku annabi sallallahu alaihi ya fara faɗar shine abin da ya fara faɗa shine isbabul wudu'i ala al-makari mutum ya cika alwalarsa saboda ga falalar yin ibada tana karuwa a cikin wannan lokaci shi yasa sayyidina Umar ya yi wa wannan lokaci na sanyi kirari da cewa lokaci ne na cin ganimar mutanen kirki ganimatu salihin mutanen kirki suna cin ganima wato suna cin gajiyar wannan lokaci domin a lokacin sanyi a lokacin sanyi dare yakan yi tsawo yini kuma yakan yi gajarta to kaga ga masu kiyamun laila sun samu isasshen lokacin da za su yi kiyamun laila kuma har su huta su samu bacci sannan kuma ga masu yin azumi da rana shi kuma kaga yinin yana da wato baya da tsawo a wannan sa ba su da yawa su ba za su samu yin azumi cikin sauki sannan ga shi babu tsananin zafin rana wanda zai sa kishi ya yawaita ya tsananta ga mai azumi to kaga wannan ganima ce ga mutanen kirki a yayin da suka samu kansu a daidai wannan lokacin da dare yake da tsawo sun samu lokacin da za su yi isasshiyar sallah ta dare kuma samu samu lokacin hutawa sannan sun samu sauƙin azumi da rana da za su ɗau azumi ba tare da tsananin zafi da zai samu su sun kishi ba sannan kuma ya zanto takaitaccen lokaci sun yi sun gama to duk wanda yana daga cikin hikimomin ubangiji subhanahu wata'ala da cikin rasu waɗannan lokuta sannan yana daga cikin gwajen-gwajen Allah na shari'a dangane da wannan lokuta aka kawo sauki a cikin abubuwa kamar abin da ya shafi alwala ya zanto mutum yana da dama da zai yi shafa a kan kuffinsa ko ya shafa a kan safarsa ko ya shafa a kan takalminsa wanda ya rufe masa duka wato mahallin farilla a ƙafarsa duk wannan sauƙi ne mutum wanda yake mazaunin gida annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya zo cikin hadisin safwan ibn asal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da dama yayi yi shafa a kan dare da yini wato awa ashirin da hudu bayan ya sa shi da alwala to duk sanda alwala shi kai yana dama ya shafa a kan hukunsa har sai ya cika awa 24 daga lokacin da alwalarsa ta fara karewa ya fara shafa a kansa idan matafi ne kuma yana da salasata ayyamin eh, wa da yana da kwanaki uku yini uku da dare da dare to shi ma kaga yana da awa 70 ah, da biyu wanda zai yi shafa a kansu matukar dai matafiyi ne kuma matukar dai alwalarsa ce ta kare ba kuma janaba ce ta same shi ba bacci ne ya yi ko lihi ya yi ko bauli ya yi to yana da dama ya yi shafa a kan hufinsa shafa a kan hufi abin da ya zo a hadisai da daban-daban hadisin ali ibn abi talib hadisin al-mughira ibn shu'ba hadisin safwan ibn hassan da hadisai da dama da suka zo wanda malamai suka ce hadisai ne mutawatirai ma'anan ta fuskar ma'ana suna da tawaturi wato sun zo ta hanyar ganganku daga sahabbai da dama ka mutumin da ya sa safas wato ya alwala bayan ya alwala ya yi alwala cikakkiya sai ya sa huffinsa ko ya sa safarsa ko ya sa takalmi wanda zai rufe masa gabobin abin nan sau ciki wanda zai rufe masa gabobin alwala ya rufe har idan sawu to bayan ya sa shi cikin abin nan sai ya zama da alwala shi ta kare to in ya sake zuwa zai sake alwala to in ya zo kafa ba sai ya wanke ta ba sai ya shafa a kanta sai ya shafa a kan kafarsa ba sai ya sake cire hukunsa ba ko ya cire safarsa ko ya cire sakarminsa sau ciki sannan ya sannan ya wanke a'a sai ya shafa a kan hufinsa to daga lokacin da ya wannan shafar ta farko to sai fara lissafin awanni har sai wannan lokacin wannan awar da ya yi misali a ce a karfe uku da rabi ko ce karfe hudu na yamma a zahar da ya sa hufinsa da azahar wato ya yi alwala ya sa hufinsa ko ya sa safarsa da azahar sai da ya zo sallar la'asar zai yi alwala karfe uku da rabi misali ko karfe hudu sai ya shafa a kafofinsa tun da dama ya sa shi da tsarki to daga lokacin wannan da ya shafa farko to kuma zai fara lissafi sai wata wani karfe uku da rabin ya kewayo matukar dai yana nan da ba janaba ce ta same shi ba to sai wani babila din ya kewayo sannan zai cire safarsa ya sake wanke ko zai cire kofin sai ya sake wanke kafarsa yana da wannan awanni 24 daga lokacin da ya shafa ta farko in ko matafiyi ne yana da awanni 72 wato yini uku da dare darelaki uku sannan shi ma zai cire ya sake wanke kafarsa to kaga wannan sauki ne da aka samar ga waɗanda suke ah, ga masu yin alwala su yi sallah wato musulmi a daidai wannan lokaci na tsananin tsananin sanyi da daga cikin hukunce-hukunce da shari'a ta zo da su na sauƙaƙa wa mutane daga cikin daga wannan tsananin sanyi da aka shiga ciki bayan wannan akwai hukunce-hukunce daban-daban wanda suka shafi wannan lokaci amma takaice wannan shine abin da mutane suka fi bukata su sani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Sami sumanin, Allah ya saka da alkhairi. tambayar ta farko ta zo daga wanda yake cewa mala yana neman ingancin wannan hadisin da yake cewa wallahi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi na cikin wasu Imam Ahmad yana cikin sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi da sauran littafai da dama su ruwaito shi Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle ko ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma ku yi hani daga mummuna ko kuma ba da jimawa ba in ba ku yi ba Allah subhanahu wataala zai aiko muku da azabar da za ta gama kowa da kowa sannan ku ta addu'a ba za a samu kuma. wannan hadisi yana ɗaya daga hadisai da nasoshi daban-daban wanda suke tabbatar da wajabcin samun masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna a cikin al'umma wanda da su ne Allah subhanahu wata'ala yake ba wa al'umma kariya daga saukar wata azaba mai gamewa wata azaba da za ta zama ruwan dare wata ukuba da za ta shafi kowa da kowa idan akwai waɗannan da suke umarni da kyakkyawan abu suke hana mummuna a cikin al'umma to Allah yakan ba ma wannan al'ummar kariya shi yasa wajibi ne kowace al'umma da take son ta samu zaman lafiya a cikin a al'umma Allah tsare ta daga wata wata barazanar da za ta shafi kowa wani tashin hankali da kowa zai ɗanɗan kudarsa to dole ne a samu waɗanda za su rika aikin hisba wanda shi ake cewa aikin hisba aikin waɗanda za su ce in sun ga abu mai kyau su umarni mutane su yi shi su ƙara ƙarfafa gwiwa su su nuna musu za su yi wannan abu in sun ga abu mara kyau kuma su yi ƙoƙari su hana to wannan shine yake ba al'umma kariya da Allah subhanahu wataala zai saukar da wani abu to sai ya zanto mai sauki ne ba mai tsanani ba amma idan ya zanto babu umarni da kyakkyawan abu babu hani da mummuna ko kuma masu hanawar da masu umarnin an ki ba su goyon baya ana yakar su ana wato abin taɗe su ana cin dunduniyarsu to babu shakka wannan al'umma za su shiga cikin matsala da wannan nassan hadisin أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا أو إقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أيكم كنا وتأقوبا da kuma ku ta addu'a Allah dauke muku Allah ya addu'ar ku saboda duk inda ake samu masu ubar da kyakkyawan abu kamar malamai masu karantarwa masu da'awa masu wazi da waɗanda suke aikin hisba suke ƙoƙarin su ga an tabbatar da tsabta cikin al'umma an hana miyagun ayyuka ba zuwa a cikin al'umma to wannan yana da kyau a basu gudunmawa a basu goyon baya a karfafe su a tsaya tare da su a yi musu kyakkyawar addu'a da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu wannan al'umma kariya da su ne ke malam shin ya halatta mutum ya rubuta qur'ani da hausar boko kuma ya koyar da dalibai da hakan ba haka ake koyar da alqur'ani da hausar boko ba alqur'ani ya sauka da larabci kuma akwai harufan da ake rubuta shi da shi aka rubuta shi tun farko har zuwa yanzu sauraka wani haruffa kuma babu wani harafi da yake tsayawa a matsayin su a wani yare ko da ka ɗauko wani yare ba za ka iya samun harafin da zai tsaya a matsayin waɗannan harufa ba ainun ha'un ko ka zo rubuta su da wani yare sai dai kai ta kwatance amma ba zai baka ma'anar wannan ba sannan irin su ja da ake da su da sauransu saura kana son ka koyar da yara da wasu ku koyar da su karanta alkur'ani shi kuma alkur'ani gashi nan qur'anin arabiyyan Allah ya ce masa balaraban littafi ne gashi nan kuma a rubuce da larabci kuma shine a masallatai shine a gidajen musulmi ga koya musu da wancan haruffan da me za su iya karanta su qur'ani ana rubuta shi da wannan aje aje ne saboda kuskure ne ce za a yi wa qur'ani wannan transliteration da ake faɗa kuskure ne ba daidai ba ne zai ja a yi ta karanta qur'ani ba daidai ba ko huruful hijaiya koyar da su yanzu ya zama a hanyoyin koyar da su suna da sauki akwai yadda za a koya maka su cikin sati ɗaya ka iya akwai hanyoyi daban-daban da masana suka fito da su ta kowane hurufin hijiriya da za ka koyi harafi da ta da baki saboda kana da dama duk inda ka ga abin da aka rubuta da waɗannan haruffan na larabci ka iya karantawa amma saboda lalacewa wasu ya za a rubuta za a rubuta shi da hausar boko wannan ba ci gaba ba ne in ka kula ta mu al'adar mu ta bahaushe kafin zuwan turawa abinda muka sani shine haruffan harufan harufan da muke rubuta ta hausanmu da shi harufa ne waɗanda suke na na arabiya saboda zanto ana da alaka da waɗannan harufan ana da alaka da alqur'ani ana da alaka da hadisa annabi sallallahu alaihi ana da alaka da tafsiri to bature da yazo cikin muguntarsa saboda ya datse ku daga asalin ku daga tarihin ku daga ci gaban ku ya dora ku akan nashi ku daina girmama naku ku daina ganin eh, darajar abinda iyayenku suka rayu a kansa suka yi suka kafa al'umma wacce take mai tsabta wadda ta sai al'umma mai mutunci akan da da wannan ilimin ya raba ku da wannan ku zama bayansa ku zama yaransa ku zama abinda yake kai shi kuke gani da da kima ku shi kuke darasawa ku kuma kun matsar da naku to wanda shine dalilin da yasa ya datse mu ya canza mana harufan da muke rubuta hausan mu ta jami'i. ya bai da mukan nashi saboda ya zama muna biyayya gare shi a cikin komai nashi haka kuma ya rika al'ummomi daban-daban yanzu al'ummar taki a yi su ma da harfan arabiya da suke rubuta yaren turkiya amma ya ɗauke su daga wannan ya bai da su haruffa wanda yake na boko da haka ya yi ƙoƙarin ya datse su daga asalin su daga eh, legacy nasu daga civilization nasu ci gaban da suka taso a kai wala da ka ba daidai bane alqur'ani ka ce zaka koyar da shi a wannan ka koyar da ka koyar da su huruf daga nan su iya tada baki da yadda koyar da koyar qur'ani ba zai musu wahala ba insha Allah eh, to sai wannan shi kuma yake cewa mallam yana neman karin haske game da fitowar gaisawa da mace a musulunci Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato ya halici namiji da mace ya san kuma irin yadda alaƙa za ta kasance a tsakaninsu ta sanya dokoki ga zamantakewar mace da wanda yake namiji musamman ma namijin da ba muharraminta ba ba uba ba ba ɗa ba ba yayanta ba ba kaninta ba ba jikanta ba ba kuma wani wanda yake mijinta ba wanda ya halatta gare ta wani wanda yake ajinabi haure ya halatta tsakaninsu kafa dokoki cikin dokokin da aka kafa a yadda mace ta yi kadaita da namijin da ba muharraminta ba ba mijinta ba ko ta yi tafiya da shi eh, ba mijinta ba ba muharraminta ba ko ta yi tafiya da shi ko zama akwai cakuɗe ɗeniya har da za ta kai ma ga haɗa jiki da sauransu wadda duk haramun ne idan ya zanto ba a yadda a yi cakuɗe ɗeniya ba ma ana raba hatta wurin ibada da maza suke da mata inda suke da ba ce namiji ya shiga sabon mace ta tsaya kusa da shi ba ce ta tsaya can bayansa domin yanzu ba a cakudu ba to na kuma a zo ana gaisawa ana mika hannu ana gaisawa da an san cewa ido ma kadai yana aika sako wanda yake tayar da sha'awa ga ɗa namiji ko ga ya mace Allah subhanahu Ala ya ce ya قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن kowa daga cikin su Allah subhanahu wataala ya ce ya ya takaita ganin sa mace ta takaita ganin namiji ya takaita ganin sa wato kada mutum ya rika kallon mace kallo na sha'awa ya kalle ta don ya fahimci mace ce mace ce kenan kar ya kura mata ido yadda za ta tashi sha'awarsa to ina kuma ga ya kama hannunta ta kama hannunsa idan kallo ma wannan an haramta shi idan ya zato kallo ne eh, zai jawo sha'awa domin zai jawo sha'awar to aka ce a daina to ina kuma ga a kama hannu hadisi ya tabbata cikin mutabara ne da sallallahu alaihi wasallam yana cewa <coughs> wato a soka wa ɗayanku allura ko mu ce basilla ta karfe a kansa shi ya fi masa alkhairi akan ya shafi matar da ba wato ya taba matar da ba tashi ba matar da take maharamarsa. wato a samu basilla an sade basilla wanda ake tsifa da ita a caka masa a kai ka saka mutum basilla a kai na zai <coughs> yanzu min hadid ta ce basilla abin nan allura ta a soka masa ita a kansa ya ce ya fi sauki akan ya taɓa matar da bata halatta gare shi ba saboda haka baya halatta namiji ya miƙa matar da take ajinabi ya sa wacce babu wacce aure yake halar a tsakaninsu da miƙa mata hannu su gaisa wannan ya halatta akwai waɗanda saboda son zuciya eh, ƙoƙarin a daɗaɗa ba wasu suke ƙoƙarin su halatta min sai a yi inda ya yi da tsarkakakkiyar zuciya inda ya miƙa mata ne da zuciyarsa mai tsarki to ka gaya min ya za a bambance waye mai zuciya mai tsarki waye kuma zuciyarsa kuma ita sha'awa ai ba mata da zuciya mai tsarki eh, idan mutum eh, Allah ya halicce shi da sha'awa da zuciyarsa tana da tsarki sai dai da sha'awar sai dai da sha'awar mace ba ba ba ba annabi bane da Allah ya masa yabo da cewa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin saboda ba haka ake dan adam ba shi yasa ta zama wata sifa ce da Allah zai faɗi ta Alƙur'ani ga wani annabi eh, annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah ne eh, Allah ya ce da kana min da mukulasi, yana cikin bayinmu wanda suke masu wanda amma shi da kansa yake cewa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu da wa akum eh, asbu ilai ce wa illa kai da hunna Allah in baka kawar min da kaidinsu ba baka kare ni daga makircinsu ba asbu ilaihin da zan karkata zuwa gare su To kaga idan har annabin Allah zai ji tsoron karkata zuwa ga mace saboda kaidinta da su saboda yadda take shantar tarko na shaidan ina ga ga wanda ba annabin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu fitnatan nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa' ku kiyaye fitinar mata ku kiyaye fitinar mata yaji ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace sa farko farko farkon fitinar banu isra'ila ta kasance cikin mata ne wato daga mace da ta hanyar mace aka fara fitinar banu isra'ila aka fara jefa cikin fitina sai yasa za ga waɗanda suke ƙoƙarin ya barna a cikin al'umma kullum target ɗinsu ita ce mace mace mace mace mace saboda ita ce nan da nan za a yi farauta da ita saboda haka wasu waɗanda suke ƙoƙarin su su marawa eh, barna baya ka ji da sunan fatawa jayi ba komai idan zuciyarka mai tsafta ce ka miƙa hannun ku gaisa nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa zuciya mai tsafta ba wanda yake da zuciya mai tsafta kamar ta manzo sallallahu alaihi wasallam to yana dan garami shekara hudu ba Allah ya ko mala'iku suka cire duk wani rabon shaidan daga daga cikin kirjinsa to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mubaya'a kamar da na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baya ga mata amma ba wacce ta ba hannunsa ba wacce yadda ake baya mutum zai shimfida hannunsa sai kowa ya zo dora hannunsa kai wannan ya zo dora wannan ya zo dora amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da addisa lakin bai ma safa a ihdahunna qat ko ɗaya daga cikin su bai taba bai kama hannunta yayi mubaya da ita to akwai tsarki ana zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata yayi wannan su kansu mata su ji daɗi cewa sun yi mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallam hannu da hannu amma annabi ya gama mubaya da su bai bai taba bai sai wani kuma ya zo ce a kai ka mai tsarki ce ba kana iya bekawa ba ta da ba ta haramar ka ba hannun ku gaisa wannan ba daidai ba ne kuma fatawa ce wacce ke mai batar da mutane fatawa ce mai cutarwa fatawa wacce za ta jawo mutane fadawa cikin fushin Allah to sai wani <clears throat> shi kuma yake camara yana neman a bashi fatawa kan maganin hasada ya ce Allah ya jarabce shi da ita da bakin ciki da dai sauransu yana so kuma ne ya taimaka masa da addu'a babu shakka hasada cuta ce wato mai hadarin gaske cuta ce ta zuciya mai hadari ita ce cutar da ta fara halaka ta fara halakar da iblis a sama kuma ita ce ta fara halakar da dan adam a ƙasa iblis lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam alaihi salam ya umarci mala'iku daga ciki har da shi iblis cewa su yi masa sujada, su karra su girmama shi amma iblis hassada ta cewa Allah ya karrama annabi adam ta tuko shi ya saba wa Allah ya ce ba zai yi masa sujada ba a ra'ayi ta lari karramta alayya yanzu ka gana ganin ka wannan da ka karrama a kaina wato shi kenan abin da yake damunsa shine Allah ya karrama shi ya ba shi wata ɗaukaka ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya riga cewa gani na fi shi saboda ni kayi da wuta shi kayi shi da tabo to wanda ita ce wato ita ce ma'asiya shine saban Allah na farko da aka saba wa Allah da shi a sama haka nan a ƙasa sana ita ce saban Allah na farko da aka saba wa Allah da shi a ƙasa lokacin da 'ya'yan annabi adam guda biyu suka kaddamar da ƙurbani wato abin kyau abin abin sadaukarwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar aka karbi na ɗayan ba a karbi na ɗayan ba wannan karba karbuwa da wannan ɗayan uwansa ya samu a wurin Allah sai ta sa masa hasara a zuciya saboda haka wannan hasara sai ta tuko shi qala la aqtulannak ce wallahi sai na kashe ka ana inda ma ya takabbalu Allahu min almuttaqin abin ne daga Allah Allah yake karba daga masu takawa da wannan hasadar da ita ce ta tuko shi zo kashe dan uwansa ya samu kisan kai da farko da aka fara yi a bayan kasa da dan adam ya fara yi wanda daga nan ne kuma kisan kai ya ci gaba wanda wancan da adam na farko yake ta samun kamasho a duk wani kisan kai da za a har zuwa tashar kiyama abin da ya jaza wannan kisan kai shine hasada hassadar da ita ce ta hana yahudawa su karɓi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gaya musu cewa ga annabi Allah ya aiko kuma daga cikin al'ummar larabawa ba daga cikin su su banu isra'ila ba saboda suka shiga yi masa hassada ba don wani abu ba saboda ya za a yi Allah ya zaɓi wani ba cikin su ba ya ba shi annabta kuma ya ba shi manzanci ya ba shi saƙo na ƙarshe ya ba shi wannan daraja abu ya sulunan nasu ala ba a Allah min fadli sauraka hasadan nan ita ce ta halaka su ta hana su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka hasada ita ce ta hana manyan shugabannin ƙurayshawa manya-manyan jagororin su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za a yi Allah subhanahu wataala ya ɗauko wani daga wannan gida ya bashi shi ba wani babban attajiri ba shi ba wani babban mai sarauta ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba eh, laula nuzila hada alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim mai hana ba za a saukar wa ɗaya daga cikin manya-manyan mutane daga alƙaryun nan guda biyu ba makka ko la'ifa sai a saukar mu da wannan wannan wannan ta so maraya ba uwa ba uba eh, yana ƙarƙashin danginsa su ma su ma suna cikin wani hali na rashi a ce kuma shine za a ba wa annabta saboda ka ta na su tana su suka karbi imani haka in ka bibi tarihin hasara ga cewa tana da tana da tasiri a cikin manya-manyan sabon Allah da aka taɓa a duniya duk wanda Allah ya jarrabe shi da hasada ya jarrabe shi da wata mummunar cuta wanda babu abin da ba za ta sa masa to na farko dai mutumin duk da Allah ya sa masa wannan cuta abu na farko ya riga neman roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake masa zuciyarsa ya kare shi daga sharrin zuciyarsa daga sharrin ransa daga ta'awuzi auzubillahi min sharri nafsi Allah ka tsare daga sharrin ta daga sharrin raina ya yawaita addu'a akan wannan sannan kuma ya rika ainihin duba cewa ya duba cewa ni'imar Allah rabo ne daga Allah shi yake rabawa لجاءهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا su suke raba rahamar ubangijin mu me ke rabawa saboda haka ya fahimci cewa da Allah yake mai hassada ya fahimci cewa Allah yake yiwa wa wato kokarin yake rigima da shi akan abin da ya hukunta ya baka ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan da yawa kai baka kadan ko ya bashi wani abin da kai bai baka irinsa ba to ka sani daga wajensa ne shi ne yake rabawa saboda ka wannan bacin rai da damuwa da Allah ke to mutum ya fahimci wannan ya rika ya fahimci sannan hasada wato ya fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba kowa abin da ya bashi da ni'ima ni'imar Allah ba ta takaita akan wani ba in Allah bai baka kaza ba ya baka kaza in bai baka kaza ba ya baka kaza to ila ya ba ya dukiya kai kuma watakila ya baka kwanciyar hankali watakila ya baka lafiya eh, watakila ya baka ilimi dole dai akwai wani abin da Allah zai baka ba zai baka haka nan ba to wannan yana daga cikin abin da zai sa zuciya ta nutsu ta yarda da rabon ubangiji subhanahu wataala sannan yana daga cikin abin da zai kara taimakawa wajen yakar hassada a zuciya shine ka riga kallon na ƙasa da kai ka daina kallon na sama da kai ka daina kallon na sama da kai sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku dubi wa unzuru ila man huwa unzur ila man huwa dunak wa tanzur ila man fawq fa innahu azjar ajjar wa alla alla tazdaru ni'matallah unzuru ila man dunakum ku dubi waɗanda suke ƙasa da ku ولا تنظروا إلى da فوقكم كان كلنا سمنكم فإنه أجر أن لا تزدروا نعمة الله wannan shi zai fi dacewa ku zanto ba ku wulakanta ni'imar Allah ba duk abin da kake ji ka rasa in ka dubi na ƙasa da kai sai ka ashe kai ka samu duk abin da kake jin ba wato ba wato an fi ka in ka dubi wannan ƙasar kai sai ka kira kafu wani ka wannan zai sa sannan ka rika kawar da kai daga waɗanda Allah ya ka daina tsinkayo abubuwa na kyalike na duniya kullum Allah yana cewa da musola ta wasallam na muddanna ka ila man bai bi zuwa minhu kada ka dinga wato daga idan ka kana kallon abin da muka ji yadda wasu wato wasu bangarori ko wasu daga wasu dangogi daga cikinsu na jin daɗi kan ka tsaya kana kalle kalle ka gano wancan mai Allah ya bashi wancan mai Allah ya bashi kana ta bincike wani bai samu wani bai bai samu ba wannan zai sa karkare rena ni'imar da Allah subhanahu wata'ala zai maka sannan kuma ka rika wato yarda da kaddarar ubangiji subhanahu wata'ala imani da kaddara imani da kaddara kasancewa komai mukaddari komai Allah ya rubuta in Allah ya rubuta kai ma zaka zama wani abu sai kaga ka zama Allah ya rubuta wancan shi zai zama kaza shi zai bawa kaza zai ba shi saboda ka kasani sannan kuma karkata da cewa duk wani abu nan duniya tsamun duniya ne za a tafi a bashi kuma yadda Allah ya khairu ma'abqa abin da yake wurin Allah shi ya fi alkhairi ko shi ya fi wanzuwa wannan zai sa ka ba za ka ɗauki wani abu na duniya ya ɗada ka a zuciya zama maka alaƙaƙai ba sannan ka sani cewa shi mai hasada fa kullum kansa yake cutarwa kuma kullum shi zai ta zama cikin damuwa kullum shi zai ta zama cikin bacin saboda ni'imomin Allah ba za su na sauka ba dan hasadaka hasadaka ba ta yake ni'imar Allah ba ni'imar Allah kullum sauka take a cikin bayansa kullum samu ake wanda ya samu ya gobe wacce ya samu saboda ka hasada ka ba ta dakatar da ni'imar kai kuma bakin cikin ka matukar da hasada ba zai dakata ba to kaga kullum kanka za ka yi ta cutarwa ba abin da kuma za ka iya dakatarwa na abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta sannan karka tuno irin bala'in da yake cikin hasada kullum kana sai ta san ka bar abu to ka rika tuno abubuwa wato marasa kyau da abin ya tattara wato ka rika duba sa marasa kyau wanda za su taimaka maka wajen ka guji ka guji wannan abu ka kyamace shi ka ce shi to sai bada <clears throat> shi kuma mai tambaye yake cewa malam yana neman karin bayani kan hadisin da ke cewa al-yasiru min riya shirkun kuma akwai wata addu'a ne da ake saboda a gujewa fadawa cikin ta to ban san shi da wannan nafasin ba al-yasir wannan magana dai ta malamai suna cewa al-yasir min al-yashir amma ba wai hadisi da wannan lafazin ba cewa yasiru min shirku babu shakka riya shirka ce riya shirka ce nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku, akhfa alaikum min dabibin naml Eh, wato shirka tana da tafi ɓuya akwai shirka da tafi ɓuya gare ku min da bibin namir daga tafiyar tururuwa da ya san tafiyar tururuwa tururuwa wa yake jinta to shirka tana cikin kuma tana yawo ta ɓoye ba tare da kuna jinta ba eh, har sai na abubakar yake tambaya na sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah faman najatu minha wa mal makhraj menene za mu yi mu ina za mu samu fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu addu'a Allahumma ya wuce bika eh, an ushrika bika fi ma a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam ce Allah ina neman ka tsare ni in yi shirka da kai cikin abin da na sani kuma ina neman ka gafarta min abin da ban sani ba shekarar in kai haka to Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka daga fadawa cikin shirka karama da babba to sai shi kuma nake malam menene ingancin hadisin da sa ta nuna cewa idan mutum yana ba wa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kaso mafi yawa a lokacin da yake sa cewa Allah zai yayi masa damuwarsa da kuma biya masa sa ko da bai ambata su ba to hadisi bai ce ko da bai ambata su ba sai idan eh, tukfa yukfa hammuk wa yustaghfaru dhanbuk wa yustaghfaru dhanbuk ce idan tukfa hammak idan tukfa hammak wa yustaghfaru dhanbak haka yace hadisi ah, wani mutum da ya yace ya rasulullahi ba eh, za a ja'alu laka fi min salati addu'a ta wani kaso zan sa maka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba shi yadda ka ga dama ma'ana a cikin addu'a ta salati kaso nawa zan bashi annabi ce ka ga dama sai ya ce ya rasu an rubu in ba shi kaso ɗaya bisa hudu annabi ya ce ba shi wa in zinta fa huwa khairul lak eh, ka sa yadda ka gana ba amma ka kara ya fi maka alkhairi fa kara an-nis ce to zan ba shi rama annabi ya ce ma shi yadda ka so wa in zinta fa huwa khairul lak in ka kara ya fi maka alkhairi yace as-thuluthayn ya rasu Allah. zan sa masa kaso biyu bisa uku nabi ya ce da shi ba shi ita wa yin zitta fa wa lak kai yadda ka so amma in ka kara yafi maka alkhairi ce idan aj'alu laka salati kulla to zan sa maka addu'a ta gaba daya annabi ya ce idan tukfa hammak wa faru zambak in haka ne za a isar maka da damuwarka kuma gafarta maka zunubanka wannan shi ne abin da hadisin ya ce amma bai ce ko ba ka ambatan abin nan ah, saboda haka eh, shi salati ga annabi sallallahu alaihi mabudin karbar addu'a ne malamai sun yi wannan bayani ka yi bi Allah ka kwanzanta tashi a cikin addu'o'inka ka yi masa yabo da kirari sannan kai wa annabi salati rai a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe zama da dai ka sanya salati na annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama ka sa salati da yawa a cikin addu'o'in ka kana addu'o'i amma kuma salatin ya fi yawa ka zama na lokutan wasu lokutan ma gaba ɗaya salatin annabi kake yi wani ba zai sa kana da bukatu Allah subhanahu wa ta'ala karɓi bukatun ka ba yana nufin kada ka faɗa Allah bukatar ka ba hadisi ne nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah bukatarsa annabawa nawa suka faɗa wa Allah bukatarsu su ka ba a cewa wai ba sai ka ambace bukatar ka ba to sai wannan shi kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ko kuma waɗanda suke yada wani batanci da ake yi wa musulunci da sunan suna takaicin batancin da aka yi ba daidai ba ne yana daga cikin miyagun abubuwa da suke faruwa wato a zo a yi wani abu na rashin mutunci karara ko dai a faɗi wasu baƙaƙen kalmomi ga addini ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsafin gaske mutane ko su ta haɗawa su ta yadawa su ta yadawa wannan yadawar kara taimakawa shi wanda ya abu dama ya abin da dai ya yadu da farko ya yi abin don ya sa ma mutane masu kishin addini masu kishin annabi sallallahu alaihi wasallam masu kishin alqur'ani eh, ya sa musu damuwa inna man najwa min ash-shaytan li yahzuna alladhina amanu shi shaytan yakan haifar da wannan gana wanda aka ci ku daina yi ba don kuma dabbobi da su yi ciki to wannan manufa ce ta duk wani wanda yake shaidan ko mabiyin shaidan da mutane ko aljanu ya ga dai sun yi bakin ciki to yadda za a zai yi wata magana ta batawa ta baci ga annabi sallallahu alaihi ko ka baci ga addini ko ta baci ga masu mutanen kirki kai kuma ka dinga ya ta ka dinga ya hada ta zo social media da Allah ya jarrabe al'umma da da ta sai ya zo ya zo ya saka mutane kuma har ba wasu daga ce da Allah ka tura ka tura musu shi kuma ba mu bukatar su ta yadu gobe su ta damuwa su ta jin haushi sau haka ba daidai ba ne in labari za ka bar ba laifi wani ya yi kaza ya ba ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amma ka ɗauko maganar tashi ka saka da su hotonsa da waye ba evidence ake nema ba in yau wani malami ne kake so zai yi fatawa ko wani abu ka tura masa don ya san tabbas abin ya faru kuma ya san ya wannan babu laifi amma ka riga ya ta ga jama'a wannan wannan ba daidai ne da ladina yuhibbuna an tashi tafi lazina ya mutu Allah ya hana mutane su riga ya da alfasha wannan ya alfasha ce mafi muni abin da zai taba janabin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya taba janabin ubangiji ko ya taba addini ko ya taba alqur'ani fushinsa wato muninsa ya yi muni sama da kowane abu sama da kowane abu da kake zato sau haka ba daidai ba ne haka nan waɗanda za su ɗauko wasu abubuwa kalamai na batsa suna yaɗa su ko wanda zarga eh, wai da sunan zai yi nasiha da sunan wa'azi wasu can sun yi kalamai na batsa marasa daɗi wai yana so ya faɗakarwa sai ce to bari in samu kuma ku je daga miliyarsa a banan Allah in yau cewa kai masu yin kalaman batsa da suke yi su daina ba daidai ba ne ba sai ka sa ba sai ya ɗauko maganar ya kuma kitsa kuma a ciki yana ya ce yanzu yaranmu suna jin irin wannan kuma gashi shi ya saka ya saka ya yada kuma so yake a yi ta laikin so yake a yi ta a macaki yanzu ‘ya'yanmu suna jin irin wannan maganganun ku bari ma in samu to da wani irin rashin hankali ne da wauta da da kifewar basira saboda ka a guji yada barna mutum zai zama ya yi musharaka ya yi tarayya cikin masu barnar in ya zama yana taimaka wajen ta ba laifi ka ba da labari ka ce wani ya yi kaza ba sai ka faɗa kuma da yi ba ya kunduma wa Allah ashar ka ɗauko ashar ɗin kai ma ka sa ana kunduma Allah shi kana cikin guji abin da yake can ba daidai ba ne sai eh, wani yake ce malam tambayarsa ita ce ya halatta mutum ya yi karatun sallah da kirar warsh a raka'ar farko sannan kuma raka ta biyu ya yi da kirar habs amma fi warsh da habs karatu abin nan kira'ad ne sanannu a wajenmu musamman yankinmu na afirka da farko warshi aka fi sani ruwa ruwarshi aka sani daga baya kuma saboda shigowar masahif na ruwayar hafs al'asim ya to kuma wannan ruwayar ita ma ta samu karbuwa saboda saukinta eh, ana karanta karatu da ita ba ta ke ma fi ma rijayi ruwayar warshe ruwayar warshe ta ɗan fi wahala a karatu akan ruwayar ruwayar hafs ta fi sauki amma dukkan su ruwayoyi ne da suke na karatu al-qur'ani karbabu mutawatirai sauraka babu wani abin da zai sa mutane su ji wani babbar akwai amma kamar sauran kira'o'i da wasu ruwayoyi da wasu aujo na kira'a waɗanda mutane ba san su musamman awamun nasi a guji karatunsu a salloli na jama'a wato masallacin da jama'a suke taruwa ka ɗauko kira'ar hamza kana sakata ta ciki mutane ba san wannan ba ka zo wajen sirat ka ce zuratal eh, mutane ba wani in ya ji karshe ya faɗi wata mummunar magana akai akan zama ko akan ko akan karatun ba da kai eh, wani ya zama masa fitina so ba daidai ba ne ba akwai gurin da za ka yi cikin ɗaliban ilimi gurin da kake karantarwa ina tunawa muna jami'a ah, akwai kuliyatul qur'an a cikin jami'atul islamiyya ta madina akwai kulliyatul qur'an akwai kuma sauran kulliyat kulliyatul shari'a kulliyatul usuluddin kulliyatul hadith kulliyatul lugha duk akwai su sannan akwai shu'ba akwai wanda suke zuwa waɗanda za a fara yi ma shimfiɗa wato ko dai shu'ba daga shu'ba su tafi su tafi sanawi su tafi sakandare ko kuma su tafi jami'a waɗanda su su ba su yi karatu wasu sababbin musulunta ne ma daga turai su turawa ne su daga asiya to suka yi suma duk a cikin guri guda ake akwai yan sakandare suma duk anan suna karatu akwai jini akwai siniya sauran haka guri ne da ya haɗa waɗanda suke da ilimi ake wasu ilimi mai zurfi da waɗanda kuma suke yi masu tasowa to sai zanto ɗaliban da suke karatu a kulletul qur'an galibi su suke jin sallah masallaci to su kuma sun je ana koya musu su suke su masu zo su su ɗabbaka da ya zama da aka zo sallar magariba ko isha ko asuba daga ji kira'o'i daban-daban wanda ya zo karanta da kaza nan da nan aka samu fatawa daga hayatu kibarar ulama ce likufu abin alfatawa lijinar da'ima suka zauna suka yi aiko fatawa cewa a daina saboda wani zai fitina in kai kulliya kake ka sani ko wancan yana babbar yana digiri shi ma a cikin karatukansa ko ba shi ake koya masa ba ya sa akwai kira'o'i yana karantawa kila da zai fahimta amma waɗannan da suka zo sababbin musulunta yau su ji wani ya ce sirata musu wani gobe su ji wani ce zurata wani ya ce ibrahim su su ce ibrahim to sai a kama su rudani saboda haka ya kamata a samu wannan fikihun ba wace a kai kira'o'in ba su da kyau ba kira'o'i ne da suka tabbata amma kada a yi abin da za a fitin mutane idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da uwar ya ci ya ci wani saboda ya jera karatun qur'ani ba da aka karanta masa har sai da rikici ya kasu gaba daga lokacin sahabbai fa sai na umar kuma amma ya ji wani yana karanta surar qur'ani ba yadda shi annabi ya karanta masa ba ya ci kwalansa rigima ta barki to in a wurin ne da babu wanda zai shiga sai ga wani abu ya zo ya faru mara kyau saura ka daina wannan a yi kokari a tsaya akan warsh ko kuma hafs wanda su sun riga sun shahara kuma mutane duk sun fahimci su kuma malalla ya saka da alkhairi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 kamar da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalli oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kinan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ga dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh